'Yan uwa matasa barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gorata. Samira Ruwafi ya kike Samira? Lahiya launi ruwa to muke labari. Haka ne sami za mu fara ne da Cirozerin inda matasa suka gudanar da muhawara a kan bikin cika shekaru 28 da rasuwar Mano Dayak. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu je birnin Doci domin gano matashi Yakubu Musa wanda ke aikin zare a ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki Mira matasan garin Cirozorin tare da haɗin gwiwar ƙananan hukumomi sun shirya muhawarar taro a ranar Lahadi 17 ga watan Disamba na shekarar 2023 a ƙarƙashin taken cika shekaru 28 da rasuwar Mano Dayak. Mano Dayak na ɗaya daga cikin 'yan Nijar waɗanda suka yi ma al'umma hidima. Mutum ne da ya kawo ci gaba a jihar Agadez a zamaninsa. Bari mu saurari cikakkun bayanai daga mai gabatar da taron Mumuni Hindatu, shugaban ƙaramar hukumar ta matasa kasance Cigozidin ya yi wa Ahmed Felan ƙarin bayani. Makasudin wannan taro shine na girmama manu da Yaka mutum ne mai son zaman lafiya domin ya mutu kan hanyar neman zaman lafiya. Muna kuma tunatar da gudunmuwar da manu da Yaka ya kawo a nan shine tushen makarantun da ake gani ko ina cikin daji da ake kira makarantar daji da aya gwamnati take daukar nauyi. Zan yi amfani da wannan taro domin yin kira ga matasa da yin kiran su ga son juna da su taimakawa juna a kawar da bangaranci da kabilanci Nijar kasar kowa. Mira tare da manufar haɓaka rajistar 'yan jami'a da ɗalibai a cikin ɗakunan karatu hukumar kula da al'adu ta yankin tare da haɗin gwiwar ƙungiyar da ake kira Culture Police ta Doso tana tallafa wa ƙungiyar da ake kira Club des Amis Deliver a cikin manufarsu ta mutane su zo ɗakunan karatun littattafai. Mu saurari daraktan MGC Garba Loga na Doso Jafaru Sanusi yana wa na Hadiza ƙarin bayani. Muna da wani shiri irin sa tun a shekarar bara, amma matsalar muna cikin neman masu ruwa da tsaki. Amma sai gashi a yau ayyukan kulob ɗin an kaddamar da su. Aiki na farko shine na war da kai, domin yadda kuka sani ɗaliban wannan zamani ba su son karatu, ba su zuwa ɗakin karatu. Babban ƙalubale ne da ya kamata a tada. Waɗannan kulob ɗin wata kusantowa ce tsakanin ɗalibai da littattafai. Mun ga ya dace mu ɗauki wasu alkawura a bangaren babban ma'aikatar kula da al'adu. Mira kungiyar ɗaliban jami'ar Ɗandiko ɗan Kulodo da ke jihar maraɗi ta shirya ranakun maraba ga sabbin ɗalibai da suka kammala sakandare a ranakun 16 zuwa bakwai ga watan Disamba. Don bikin hukumomin birnin ma sun zo don gani irin tarbar da ake wa waɗannan da muke kira Laibulu. Ga dai rahoton Muhammadu Mamman. Salamu alaikum. A wannan safiyar ranar 16 ga watan Disamban shekara ta 2023 ba karamin biki ba ne a zauren karatu na Mamman Sa'adu da yi makil da mutane domin yin maraba ga zuwan sabbin ɗalibai da za su zama abokan karatu cewa da kamarad. A ganin mataimakin sakatare janar na kungiyar Enon dole ne gare mu na shirya wannan biki Ibrahim Musa Rabi'u ta hanyar aniyar da muka ɗauka mun yanke shawarar samar da hanyoyin karɓar sabbin ɗaliban jami'a babban manufar ita ce laƙasu a jami'a a zamantakewa da al'adu na karatu da kuma su gane yanayin tafiyar ƙungiya a jami'a cikin farin ciki ne iyanatu jiril umaru da ke ajin farko a tsangayar aikin noma ta bayyana jin daɗinta. Gaskiya tsarin ya yi kyau, an gwada mana wasan kwaikwayo daban-daban na yaba kwarai mun karu sosai da abubuwan da ba ma tsammani. Hasumin Yandu Abdurrahmane ya yi godiya ga abokansa a bisa ga wannan tarbo wani lokaci da zai bashi kwarin gwiwa domin yin aiki da kyau. Gaskiya tunani ne mai kyau na karɓar sabbin ɗalibai da suka zo. Mun gani tare da mu a matsayinmu na baƙi. Ina wa sabbin ɗalibai gwiwa da kwamitin gudanarwa dangance da kyakkyawa a eh, eh, Waɗannan sabbin ɗalibai tuni sun fara ɗaukar darussa a cikin tsangayoyi daban-daban ko da cewa zuwa yanzu ba a fara raba wuraren kwana ba. Yanzu kuma sai tarihin namu na ranar Lahadi, zari al'ada ce da zuri'ar mata makera wanda ya kumshi kiɗa da kaɗe-kaɗe da ƙarfe biyu masu kewaye kamar maɗori. Yakubu Musa mai shekaru bakwai kuma tsohon ɗalibi ne matashi ne mai zari a dokon dutse. Da wannan aikin ne yake cin gishin kansa ga dai karin bayani tare da Abdulaziz da Yuma. Eh to sana'a ta zari sana'a ta wadda an ka ɗauka ta kare kai mutunci zuwa ga shugabannin mu makera kawai mu ga makera muke hita matakka in ta ayi dan da in kai makeri rina dan dan to mai zari na amma ba dole ne man she yayi zari ba akwai da yawa sana'an yi wanda muna yi to in ka dauka ba ka zaman banza kan da ka samu aikin ni kana yi shi in ka da aiki kuma she kai ka aje wannan ba dole na ba me yasa ka amince da kai zari zari shi dai gado na ne in ta ga gari kakin in samu masabki ina yan kida shi amma ina nan gane ma ga ubangiji Allah ya bani mahita wadda zan samu ta samu sana'an yi na roƙo ne shi zari to akwai wani amfani da kuka samu ga hoton kamar sana'a ko kuma aikin gado an ci gare ni da zari kuma na ci da zari ina na ɗauki gado na ga babana babana kan da so yana yi ne amma yanzu kuma tsufa ya ci mishi yanzu bai iya zari wani irin kamar kalubale kuka fuskanta cikin ga sana'a kamar matsaloli haka akwai matsala ya kawata a samu maroƙi da tizuna wannan ba mamaki shi amma yaro matashi to bai kamata a ce a samu iri na ina roƙo ba ya kawata a samu iri na da kasuwanci ko kaɗan ne rike shi kaɗan kaɗan ya yi mini aikin da zari ko ya to cikin zari a samu masu zari wanda ga dukiya ta zari sun samu sun tara da ban gani ba a yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da asmana shina yau ce rana ta biyu ta gogawa tsakanin 'yan kokowa a kwamɓalar kokowa ta cin takobi karo na 44 da ke gudana bana a agadis za a yi karawa biyu a maraicen yau agadis za ta kara da maraɗi sannan mai za ta kara da tawa a fuskar kwallon kafa wasannin super league na ci gaba da wakana yau kungiyar is duwan ta mai na karbar kungiyar jeunesse sportive ta tawa sai sahel sc za ta karawa da gwarzo ta maraɗi waɗannan su ne wasannin ƙarshe na rana ta bakwai a wannan kwamɓalar super league ta niger a dai bangare a turai kotun nahiyar ta yanke hukunci inda ta baiwa super league gaskiya yayin da ta bayyana cewa fifa da uefa sun wuce gona da iri sabuwar super league ta maza za ta sauka a hilayen kwallo na turai tare da wani tsari na club 64 da aka rarraba a matakai uku an samar da ita ne tare da amincewar tsarin kwallon kafa league biyu na farko star league da god league sun kumshi club 16 kowanne yayin da ta uku blue league ta kumshi club 32 a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu ma'asalam.